Jama'a masu rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu FM din duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada kai tsaye yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Yau Litinin 27 ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu yi magana ne a kai yadda za ka ga abokin zamanka ko zamanki na soyayya ko aure na, ah, wani hali da baka ko bakin su. ka ga wani lokaci wani mutumin zaka ga ko wata baya san aji ana cin gam irin kaskas din nan hafsat ko kuma aji mutum ya kama gyaran murya ko wani irin kake-kake haka to da dai makamantan irin wa'annan halaye idan ana samun haka to yaya wai shin menene abin yi kuma ana samu din shi yasa wani lokacin yana da kyau ka fahimci wanda kake nema ko kuma wanda kake tunanin ka aura shi yasa yaudara ba ta da daɗi wani lokacin zaka zo ka zo yaudara ne amma kuma sai Allah ya kama ka to a lokacin da kake yaudaran nan hankalinka gaba ki ɗaya baya gurin tunanin wanda kake zuwa gurin ta dinnan shin a wani hali take wannan abu ne da ya faru da ni na tambayi bawan Allah nan kana shaye-shaye ce ta ba kaɗai yake shi amma in na ce bari zai bari a hankali na gano yana haɗa da kokin da su roci su waye waye na ce akwai matsala gashi kuma ya haɗu da neman mata. a kabara za mu kawo wa uh, masu sauraronmu tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe tare da wakiliyarmu Madina Dauda. Haka yake to sai kuma Hajiya Hafsat Muhammad Baba shugaban kungiyar mata da yara mai zaman kanta a jihar Kaduna wato a turanci Global Initiative for Women and Children don ta yi mana tsokaci akan wannan batu. Yanzu bara mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa shin menene abin da ba ku so game da wata halayya ta abokin zamanku tsakanin masoya musamman ma'aurata sannan wani mataki kuke ɗauka don ganin an gyara ba tare da an yi wa zaman tare illa ba. To, saƙon farko daga shafin Facebook ne na Shehu Adamu Rijau ya ce, To wallahi abin da na tsana shine taunar cingam domin idan mace na yi sai in ji takaici da haushi sai dai kuma kasancewar ne har yanzu a kasuwa nake <laughs> tukunna ba mata gare ni ba amma dai kuma idan ma har na yi aure zan shaida wa matar ta cewa ban san taunar cingam saboda haka sai ta kiyaye. Sako na biyu kuma ya fito daga gurin Adamu biyu biyar unguru yace tabbas yau da gobe matukar ina zaune da mutum mutum musamman matar da nake aure kuma tana ɗauke da wata al'ada wacce ni ba na bukata misali tana zub da yawo akan lokaci to fa hanya mafi sauki wacce ba zan lalata auren mu ba shine ni ma in bullo da abin da ba ta so sai in fara ina ga hakan zai sa a rage abin da ba a bukata <laughs> to Allah za Allah za ka ai ragas ramu gayya ta fita gayya eh, za Allah za to ka ai ragas ai gaba daya rushe gaba daya to sai kuma Yusuf M Ramadan mai gombawa ya ce da farko dai zaman aure zama ne na fahimtar juna tsakanin ma'aurata ko kuma saurayi da budurwa amma mun san cewa akan samu wata matsalar da kan auku tsakanin ma'aurata ko saurayi da budura, domin masu iya magana sun ce a harshe ma da haƙori sukan samu saɓani wani lokaci a saboda haka nake kira ga ma'aurata ko saurayi da budura ɗin ya kamata su faɗa wa junansu abin da suke so da kuma wanda ba sa so domin a kiyaye wa ɓata wa juna rai sannan kuma ina kira ga masoya ma'aurata ya kamata su dinga haƙuri da junansu idan abin da ba a so ne a tsakaninsu ya faru sai ka ga an gudu tare an tsira tare in ana hada da hakuri muna fatan allah ya kiyaye mu kuma ya taimake mu amin amin mm. sako na gaba kuma daga wurin tasiu ilyasu magami ya ce yau da gobe zaman aure dai zama ne na hakuri yana da kyau idan mai gida na wasu abubuwa da baki gamsu da su ba sai ku zauna ki kawo ki cikin girmamawa sha Allah ba zai yi fushi ba ku tashi lafiya to mun gode sai kuma hussaini uh, ah, Sani Dosa to Allah sana faɗa daidai ce assalamu alaikum yau da gobe da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin shi dai zaman aure ɗan haƙuri ne kowane ɓangare za su yi a junansu kenan saboda haka shi zai sa a riƙe aure kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu wassalam To mun gode sai mm. kuma sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe a kullum ita dai malam a ta malam bata wuce amin ba. Mm. Allah ya ƙara baiwa ma'aurata haƙuri da zaman lafiya a koyaushe yau da gobe na gode ku tashi lafiya. To mun gode sai Prince tasi ibn abdallah ya ce da, da, da kuma oh, haɗin gwiwa ne ashe eh. da ya haya damunu azare to Allah sa na faɗa da ya ce hakika wannan batu haka yake yau da gobe zaka ga mutum da girmansa da komai <laughs> da girmansa da komai amma yana shiga bakinsa yana wari ko in ya shiga kwalle irin kaga mutum ya kwalle amma baki ya ji yana wari to ba hakan kin ga dole ai ya kawo matsala a tsakanin ma'aurata in aure gare shi kenan mm. gaskiya irin wannan ne shine bana so ai tufa to sai mu ce prince tasi Allah ya sa eh. wanda aka yi su ji su dinga gyarawa amin mm. amin sai kuma saƙo na gaba daga ashir lawal na goma ruwa a ruwan baure yace salam yau da gobe hakika wannan tambaya ce ta masu iyali wadda mu ba mu kai matakin amsa ta ba <laughs> amma duk da haka muna iya ƙoƙarinmu wajen ganin mun daidaita al'amura tsakaninmu da waɗanda muke tsammanin su ne za mu zama abokan zaman aure da su domin kuwa idan za a ke shawara a zauna za a zauna lafiya ku tashi lafiya. to sai kuma dc movie ya ce asalamu alaikum yau da gobe ai da zara ana son magance wannan matsalar to kamin a ya aure ya kamata masoya su san me ɗayansa yake so me kuma baya so hmm. domin da zara an yi aure kowa ya riga ya fahimci me abokin zamansa yake so da kuma wanda baya so don haka masoya ya kamata ana nazari a duk zamantakewa kuma a hmm. haɗa da kai zuciya nesa. Hmm, to, sai kuma sako daga Adamu Aliyu Gulde ya ce yau da gobe, ni dai abin da ba na so game da abokina ko na zamantakewa shine na ɗaya ba na son rashin gaskiya da kuma muguwar ɗabi'a sa'annan ina son na zauna da mutum tsakani da Allah ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba. shi kenan kuwa hankali mm. sai hankalin kowa sai ya kwanta mm. to sai sakon karshe saboda lokaci zamu rufe da Alhaji Tasiu mai goro gulu yace to filin yau da gobe ba Bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu bata saboda haka sai dai mu yi ta hakuri da junan mu to da wannan zamu tsaya saboda lokaci hafsat da masu sauraron haka ne To mun ji ku kenan kuma da fatan za a ci gaba da aiko mana sakonnin da aka saba sai kuma mu bi Madina Dauda a zauren muhawarar yau da gobe. A hannun dama ta ina tare da Kubrat Babu. Sai kuma Fatima Ahmed. Sai kuma Abubakar Sirbai. To ina muku maraba da zuwa wannan zaure na yau da gobe. Abin da za mu yi mukabala a kai yau shine wai menene abin yi ne in har ka samu masoyinka da wata ɗabi'a mara kyau gashi kuma kun riga kun yi aure. kai ne namiji guda ɗaya a cikin mu mata barin fara da kai sadiq yaya za ka tunkari wannan al'amari so hajiya kin san shi yasa wani lokacin yana da kyau ka fahimci wanda kake nema ko kuma wanda kake tunanin za ka aura shi yasa yaudara ba ta da daɗi wani lokacin za ka zo ka zo yaudara ne amma kuma sai Allah ya kama ka to a lokacin da kake yaudaran nan hankalinka gabaki ɗaya baya gurin tunanin wanda kake zuwa gurin ta ɗinnan shin a wani hali take ba mamaki tana makaranta tana tare da ƙawayenta ba zuwa makarantar kake kana duba ba kawai tunanin ka in ta dawo gida ne za ka zo in ta koma makaranta waya kuke ko whatsapp ko chatting da irin wani abubuwan so idan ka zo ka aure ta ka zo ka gane irin wannan abin gaskiya ba ƙaramin aiki ba ne ya same ka saboda inda za ka bi ma tukunna ka fara biyo wa bullo wannan abin inda za ka yi maganin shi abu ne wanda ina ganin kai kaɗai ba za ka iya yin shi ba abu ne wanda kana buƙatar iyayenta a ciki kana buƙatar 'yan uwanta wanda za su iya zaune da ita su ce mata to ke fa wannan abin da kike ba abu ne wanda ya saboda za ka iya kana zaune da mace ma a cikin gida amma abin da take yi a cikin gida wallahi baka sani ba kila in ka tana shan sigari kila in ka tana shan wiwi kila in irin wayannan shaye-shayen suna nan da yawa wanda sai ka fita za ta yi so duk da ka zo ka gane irin wayannan abin barna ce mai yawa saboda malamai suna ta gaya maka cewa duk sanda za ka yi aure ka aure matar da za ta haifa da za ta zama uwa ta gari wa 'ya'yanka idan ka sake ka zo ka yi wannan auren baka zo ka riga ka yi wannan binciken ba ko ka gane irin wani abin shi yasa aka ce in za ka yi aure ka yi bincike binciken da mutane suke wani bincike ne daban sai su je su kama binciken ya iyayen yarinya suke ko kuma a ba wannan bane binciken i kokari mace da kake nema ko kuma bujurar da kake nema ta zo kusa kusa da kai dan ka gane ɗabi'unta wasu irin ɗabi'u ne in ma tana wani makaranta ne a waje ka yi ƙoƙari ka ringa zuwa makaranta ko da once ne a lokaci ɗaya a cikin wata ka je su ɗaya za ka iya fahimtar wani abu kila in ma in ka zo in ma misali a ce ka zo yau ka zo gobe akwai lokacin da in za ka je ba za ka ce mata ga nan zuwa ba kawai ta ganka just like a ball out of a blue ta ga kawai ka bullo eh ah kuma baka gaya man zaka zo ba eh wallahi na ce bari surprise surprise ki ina ganin zaka yi irin wani abubuwan zaka yi maganin irin wannan abubuwan barin da gare ki kubura babayo ya kike kallon wannan al'amari ne misali kamar yadda abubakar sadiq ya faɗa yanzu ki fahimci wani masoyinki da wata ɗabi'a da ba ta da kyau gaskiya hajiya idan ta ni ne zan haɗa shi da manya saboda iyaye na in haɗa shi da iyayen shi idan abin ya gagara sai rabu da shi ke kawai abin da kika ga ya yafi kenan ba za ki iya wani kokarin uh, ki daure ko ki canza shi ko wani abu ba eh zan yi iya kokari na dai in gani ko zai canza idan har ya gagara canzuwa kawai zan rabu da shi to bari zo gare ki Fatima ya kike kallon wannan al'amari to kamar yadda yan uwana suka faɗa bincike na da kyau ba wai nema ne kaɗai wata shida a'a shekara ɗaya kaɗai ba yana iya yiwuwa ba sa gari ɗaya maybe ita tana abuja shi yana kaduna a ko yana kano ita tana bauchi ba za su iya sanin halayyan juna ba dole ɗaya zai rinka zuwa inda ɗaya yake ba wai ina nufin ita ta bi shi ko wani ba tana iya zuwa garin da yake tana gidan yan uwa ya zo suna hira zai iya gane wasu halayyanta da ya kamata ya gani in masu kyau ne ko marasa kyau ko kuma ita ta san nashi halayyan kafin nan masu yadda su yi aure in ta ni ne ni ba zan iya auren namiji ban san halayyan shi ba gaskiya zan so in sani kana shaye-shaye ba ka yi kana neme neme ba ka yi ya addinin ka yake komai sai na bincika saboda ba wai zuwa wuri na ka sa kaya mai kyau ko kuma kana zuwa kana ce mu a'a lokacin sallah ya zan je yin sallah shikenan na yadda kai musulmi ne cikakke baka abubuwan da ya kamata ba zan tambaye ka kana shan ba in ka ce eh ce shikenan in ka ce eh sai ce to shikenan sai mu zuba ido zan yi sauran bincike a hankali dan ya faru da ni wannan abu ne da ya faru da ni na tambayi bawan Allah nan kana shaye-shaye ce ta ba kaɗai yake sha amma in na ce bari zai bari a hankali na gano yana hada da kokin da su roci su waye waye na ceto akwai matsala gashi kuma ya haɗu da neman mata to kin ga yanzu idan ban san wannan halayyan ba ya boye saboda san da nake mishi na aure shi na zo na gane wayannan abubuwan yana iya yiwuwa in haƙura in zauna in ta fama addu'a Allah ya canja shi yana iya yiwuwa zan tafi in har bai haɗu da wani halin da ya kai ga duka ko zai yi halin banza har ya kawo cikin gida ba tsakanina da shi ne na gani bai kamata ba zan iya haƙura in canja in shiga yadda zan yi in canja shi in yaƙi sai in haɗa da manya kamar yadda kubura ta faɗa idan manya sun gagara sai a rabu ba dole saboda ba zan so yara na su tashi su ga ubansu na yin irin wannan halin ba ba mace ko uwa da za ta so ta ga yarta ko ɗanta yana irin wannan to amma kuma in yana yi a ɓoye baki sani ba yaya zaki da irin wannan to a ɓoye ai shi yasa bincike ai a hankali ne zaka gano yana iya yiwa yana a ɓoye wata rana asirin shi zai iya tonuwa zai iya mantawa da wani abu ko a cikin mota ko a cikin gida ko kuma ya zo ma a buge in ji warin wani abin da ni kaina na san warin shi ko da ba na sha bai zama dole sai kana sha kafin zaka san abubuwan da zai iya jawo illa ma mutane ba especially wayan da kake so sadiq to ka ji abin da matan nan suka faɗi su kawai in har suka ga ba za su iya sauya halin masoyinsu ba sai su rabu da shi to shin rabuwan nan ita ce magani hajiya maganar rabuwa duk bata taso ba ni abin da na fahimta magana aure kwangila ce ta daga farko har ƙarshe it's a life contract in dai ka san za ka auri mace a ce wani dalili ya zo ya sa ka rabu da ita kullum ina gaya wa mutane kai ne kai asara saboda ba za ka zo ka kashe kuɗinka ko kuma a ba za ka zo ka ɓata lokacinka tsawon lokaci kullum kana gaya mace ga abin da za ta yi ga abin wani lokacin ma wani guri za ka je gurin sana'a ne ana magana amma lokacin zuwa gurin ta na yi za ka je gaba ki ɗaya hankalinka ya tashi ya tafi wurinta. ta so in za ka yi wistin irin wannan in za ka ɓaci irin wannan yawan lokaci mai yawa shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ka zo a ƙarshe ka aure ta a ce saboda ka zo ka gano wani abu za ka rabu da ina ganin kayan mummunan asara kawai abin da za ka yi wani sabon aiki ne ya zo maka kana cikin wani aiki ne wani ya zo maka saboda ka dole ne ka iya ƙoƙarinka dole ne saboda mata abin da suka zama yanzu kana zuwa gurin mace hira akwai mai da suke shafa a leɓansu amma ma tana shan wani abu ba za ka gane ba akwai turarruka da ake sayarwa da yawa yanzu wanda idan ka gama shan sigara za ka fesa akwai sweet ma da ake tsotsa in ka gama za ka tsotsa ba yadda mutum zai iya gane cewa irin wannan abin ne gara ka yi haƙuri ka zauna mace da ka sani tana zuwa da wani obstacle tana zuwa da wata matsala so in dai za ka aure dole ka san cewa za ta zo ma da wani tarkace wanda ba lalle ba ne lokacin da kake neman ta za ta iya ɓoye ma wannan abin amma idan ka aure ta a nan lokacin da za ka gane so da lokacin da kake neman mace ba za ka san tana gwarti ba lokacin lokacin da kake neman mace ba za ka gane iya kwanaki nawa take ta warware kitsanta ta yi sabo ba amma a lokacin da ka aure ta a lokacin da ka gane ka wannan ashe ma tana gwarti to barin da ga kubura yanzu eh, kamar yadda kika bayani kubura ba kya tsoron kila a ce miki mai yawon aure-aure saboda rashin haƙuri? i eh, gaskiya idan aka ce haka kin ga dai yan uwa sun tabbata yan uwan shi sun tabbata da irin halayen da yake ni ma yan uwana sun tabbata da irin halayen da yake yi saboda aka koda na canza ne na samu wani ni wannan bai dame ni ba maganan canza a wuri to shi wannan kuma in kika same shi da wata ɗabi'a tashi kuma shi ma fa to dan idan na same shi da wata ɗabi'a kin dinga yawo kenan a'a ban rika yawo ba zan yi kokari dai shi ma in ga dai na jawo hankalin shi daga nan dai idan na ga zan iya zama da shi sai in haƙura in zauna bayan kin gaji kenan da kokarin za su fatima ya kika ga wannan al'amari to ba batun canje-canje ba ne haƙuri shi abu ne da ba in ji mahaifiyata kullum za ta ce min ta ce mahaifiyarta ta ce mata haƙuri laya ɗaya so in kana da haƙuri ba abin da ba za ka iya yi ba komai za ka iya jurewa amma komai yana da lokaci da za ka iya jurewa ko ba za ka iya jurewa ba komai yana da limits in shi yanzu misali wanda na aura a ce baya shaye-shaye baya neman mata addini akwai duk wani hali da zan iya gani mara kyau zan iya jure in haƙura in dai baya yin wayannan abubuwan da zai iya kawo illa tsakanina da shi ko wata cuta ko wani abin da zai kai har to the extent in ce zan rabu da shi saboda ni a yanda nike ba aure ne ba yanzu zan yi aure insha Allah ba da niyan in fita daga gidan mijina in yi aure na ga iya haƙurin da yan uwana da iyaye na suka yi ina so in irin wannan tarbi in ɗauki wannan tarbiyyan da na gani a wurin su in je har gidan mijina da shi amma idan na zo na aure namiji da idan ya zo kofan mu zai ce lokacin sallah ya sallah baya wuce shi yana nuna min halayya masu kyau sai bayan na shiga gidan shi sai ga in na ce tashi kai sallah sai ya ja tsaki ya je falo ya kwanta ya ci gaba da bacci baya shaye shaye baya komai amma baya sallah ta ya zan yi hakurin zauna da wani irin aure ne wannan it means ina zama da pagan kenan zan ce tunda ba coci yake zuwa ba ba sallan yake yi ba. Amma ai kabarin shi daban naki daban ba kya ganin mu dauki misali labarin Fir'auna da matarsa Hasiya. ita yanzu yar aljanna ce shi kuma fir'auna kin san makomarsa to ta yi haƙuri da shi ta zauna da shi a matsayin miji ke me yasa ba za ki haƙurin ba a ba zan iya haƙuri ba hajiya ai ya zama kaman kana zama da kafiri kenan wanda bai da addini guda ɗaya kin kawo maganan fir'auna da matarsa na yarda hakan yana iya faruwa ya kamata ya zama miki koyi kema haka ne amma kuma ai akwai akwai iya haƙurin da kowa zai iya yi kila bani da irin haƙurin matan fir'auna iya haƙuri na kenan kuma gani ne addinance ma misali a ce na aure mutum ya zo yana min ƙarya yana da addini sai na zo na gane gara ma kana zuwa coci ma at least na san kana zuwa coci sai in san eh a ah, christian na aura in kuma musulmin ne ka zo min a musulmin ka ka zo a musulmin ka ka zo min da yaudara a ciki ba sai bayan mun yi aure sai zuwan ga baka sallah ba saboda idan wannan halin kaɗai zai iya rikitar da ni zai iya haukatar da ni to shi ya kamata a ce idan ina kaucewa ya dawo da ni kan hanya to idan ni kuma nina kokarin yin hakan kuma baya so ya, gane cewa ina kokarin taimaka mishi saboda shi ma ya samu aljanna ba zan iya zama da shi ba ba zan iya zama barin samu shawarar ki domin lokaci ya fara daga mana hannu menene kike ganin hanyoyi da zai kamata a bi idan har mutum ya tsinci kanshi a cikin irin wannan hali kina mace gaskiya ni hanyoyi da ya kamata a bi hajiya sai dai a yi addu'a sai dai a ci gaba da addu'a ubangiji Allah dai ya shirye kowa shine nake gani abin da dai zan iya faɗi saboda kowa da nasa hali ba wanda zai iya sa karfi ya canza eh, sirrin bai ka yadda shawarar ka ta karshe a bajiya ni na ganin kamar yadda fatima ta ce wai haƙuri laya ɗaya ni na san cewa za ka yi haƙuri amma dole za ka ƙara da hausa suka ce ko kana da kyau sai ka ƙara da wanka ko da za ka yi haƙuri wani lokacin wani abin za ka kau da idanka to wani abun dole sai ka yi magana a kan shi saboda rashin yin magana shi ya zai sa abin ya ƙara ci gaba in ka samu mata irin wannan da kake yawan haƙuri kai shiru za ta ce a ni na ma baya cewa komai baya magana so da haka wata rana kawai kawai ta suka zo za su iya banka masu gara a falo amma idan ta san cewa kana nuna bacin rai to duk ran da wata kawarta ta zo za ta yana su ce wallahi in ya shigo zai iya banka ma gidan nan wuta so da haka ni ina ganin irin wannan ko ka yi haƙuri dole sai ka zagi dantse ma za ka iya kai duka ne ko da da barazana da irin wani abubuwan to dole sai kai amma ba zai yi kai ka yi hakuri kai shiru kai ga zama kautar ladi ba duka kuma an fice hannun riga za ka dan bige eh, ta ai dai barazana kina haja ai hannun rigan wani lokaci za ka yi kullun naushi a cikin hannun rigan saboda haka ka yi barazana kawai shine ina ganin abin da zai magana wannan abu to Fatima shawara ki ta karshe to ba abin da zan iya cewa iyakan in ce sai dai mu ci gaba da hakuri da juna don bayan da za a ce duniya nan ni kaina kila ina da nawa halayen da shi kanshi zai iya gani ya ga baya su zai kokari ya canja idan na san eh wannan masoyina ne kuma yana kokarin canja wannan halin ya san zai iya kai ni ga halaka ko zai iya ja min wani barazana zan bi nashi kisa an ce gaskiya na da daci ba kowa ne ke daukan shi ba to zaka san yadda zaka yi ka kai ma mutumin magana ya gane approach din da zaka zaka sa a cikin bayanan da zaka mishi ko maganan da zaka yi mishi is what matters so iyaka abin da zan iya cewa shine a ci gaba da hakuri da juna a haɗa kuma da addu'a kamar yadda kubura ta faɗa. To, mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halinsa kamar kullum. A yanzu dai Hausawa sukan ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. A madadin Kubra Babur. Da. Fatima Ahmed. Da. Abubakar Sirambai. Ni Madina Dauda da na jara gamar shirin nake cewa Ubangiji Allah ya kai mu wani jikon. To da fatan Usman Kabara za ka ɗora mana da kana. Mun gode kwarai da gaske. da ai kin ji kaji yanda tattaunawar ya mm. kasance ai ta ce za mu dora za mu dora hajiya madina <laughs> tun yaushe yanzu kuwa to yanzu kuma za mu je ga wadda za ta yi mana korafi kabara eh, akan eh tsokaci mm. akan wannan batu mm. watan hajiya hafsat baba a shugaban wata kungiya mai zaman kanta a kaduna na mata da yara haka yake to hajiya hafsat barka da shigowa Hajiya Hafsat barka ka dai. Yawwa, to ya ayyuka ya gida? To, alhamdulillah Madalla, to, na ji kama amma yana dan wani iri muryar abin nan ɗin. Eh, kamar tana eh, daga nesa. Eh, amma dai bari mu ci gaba kila layin ya warware ai. To, kin je ji abin da muke tattauna a kai irin wannan kananan halayyar da zaki ga ya zama kamar wani abu da yake iya kawo fitina aka so a bari amma karshe kuma eh, barin in an ba a hankali yakan iya yi To, me za ki ce a kai da farko? eh to duk na ji irin tattaunawa da aka yi ah, kuma ka san hali zanen dutse aka ci mm. wani lokaci idan aka ɗauki ɗabi'a gaskiya barin ta kan yi ɗan wahala mm. amma kuma da jawo hankali da nasiha ba abin da ba za a iya cimma buri ba mm. to saboda haka in ana irin wannan ko kuma mutum ya dage kamar da naji wata ta dage tana cewa ita ba za ta iya ɗauka ba ita ai tun da ba san da ba kaza kaza da sauransu to Eh, irin wannan idan kika ce zaki zuciya kin riga kin yi auren nan mm. kuma ba daɗi a ce yau ka fita daga nan ka shiga can ka fita can mm. kuma idan kana jawo hankali kana nasiha kana yin magana mm. alhamdulillah zaki ki ga cewa mutum ya nufi kuma ya gane abin da kake nufi saboda ba dare tsaye ne zaka ka canza mutum ba kuma wa'insu halayya ba za a gwada maka ita lokacin da ake cewa ana soyayya a waje ba sai an shiga cikin gida sannan ma zaka gane wa'insu halayen. Mm. kamar yadda kuma ta faɗa ta fi kila ita ma akwai wani halin ta da kuma ita ma kan shi ba a so mm. to kin ga duk mutum tara ke yanin bai cika goma ba ko mm. saboda haka dole ne yanzu a irin wannan sai ka duba ka gani menene mutum baya so Eh, sai ka jawo ra'ayi kai ma gila akwai abin da baka so ko kuma kai kanka baka eh, kake yi baya so kai ma sai ka yi kokari kai ma ka dinga dainawa a hankali mm. to duk ko menene na hankali ne na kuma magana ne da nasiha da jawo hankali da ra'ayi eh to amma yanzu misali eh, Hajiya Hafsat a matsayin ki yanzu bari mun yi magana a can ɗazu mun yi maganan ƙungiyar ki ta mata da yara shin wannan kungiyar hmm. taku ta mata da yara akan kawo muku koke-koke musamman ki yanzu da abin ya zama miki biyu ga ki kina mm, kaman kwamishina ta mata can kuma ga kungiyar mata da yara an haɗa miki biyu shi ne eh. ai to wannan kukan ji irin wannan matsalolin kwarai kuwa ai ba ranar da za a ci gari ya waye har rana ta ba mu samu irin matsaloli kamar irin wa'annan ba na zamantakewa ne a tsakanin abokanai ne tsakanin miji da mata ne mm. ko wurin aiki ne ko kuma eh, wurin zaman gida ko tsakanin iyaye ma da 'ya'yansu mm. mm. duk muna samun irin wa'annan halayya to kin gani kamar yanzu a ce idan uwa ce ta zo eh, eh, tana da matsala da 'ya'yanta za ta ce ba ta san 'ya'yan nan ne ai za ta yi kokari kwarai da gaske ta ga cewa ta jawo hankalinsu kuma ta ne musu nasiha ko da wani lokaci duk irin abin da muke jawo hankali kenan to kamar shi ne ma kamar miji da mata dole ne a jawo hankalin juna kuma an ce zo eh, mu zauna zo mu saba mm. saboda waɗansu halayen ba za su fita ba sai lokacin da aka riga aka yi auren nan aka dan samu maki da dadewa mm, soyayya ta riga ta dan ja baya kaɗan mm. da sauransu eh. to hajiya eh, saboda haka dole ne duk na hajiya akwai a cikin waɗanda suka suka turo mana watan amsoshin su a shafukanmu na Facebook da Twitter wani ya ce shi yana ganin hanya mafi sauki shine kikkiro da abubuwan mm. da shi da ita ma ba ta so eh. saboda ya dinga yi mm. saboda shi ma ya bata mata eh irin ya rama kenan hakan zai yi tasiri <laughs> to ai ba zai tasiri ba saboda kai kai abin da bana so eh, ita ta yi abin da baka so ku biyu dukan ku kun yi duka abin da kowa baya so kin ga watan ya kawo fitina kenan da kaɗan kaɗan sai kika kuma tashin hankali yana tahowa mm. kullum sai kika maimakon a zaman lafiya sai kika kuma a a ƙara zafafawa ake kuma ana ƙara yin faɗa mm. sai kika cewa ma ba kamar mutum ya dawo ko da ya fita ne ko ya je aiki ya dawo baka son eh, ya dawo gidan ko kuma a'a ita ta fita ta je aiki ko kuma dukan kun je aiki in kun dawo kowa ya riga ya tsani juna mm. to daga nan za ki ga cewa ɗaya rigingimu sun fara da sauransu ai gara ka buɗe baki ka faɗa mutum kai uwa ne kuma da lalama ba wai da tashin hankali ba wani abin nan da kake koni ni ko ban ji daɗin shi ba ina cikin mm. raha cikin wasa mm. sai a kai abin da yasa nayi kaza sai ya faɗi dalili mm. ko kuma a ke ma wallahi wanci ai ko da kike min kaza a to da Allah kunna ni na zan kiyayewa to duk duk da cikin nasiha da wasa da raha ba abin da ba zai iya canzawa ba amma in kace kai ka taso ita ta taso to kaga shi kenan kuma daga nan sai abu ya dinga ruru a hankali a hankali sai daga nan sai ga cewa kuma an fara ko yan zage zage ko an fara habaici daga nan mahaya kai ga duka mm, sai a kona gida gaskiya sai ka gaba ba maslaha kenan <laughs> to ai kuma kiga eh. abin da ba ma so kenan gaskiya to yanzu misali daga karshe eh. tunda lokaci ya tafi cikin minti daya ko kuma in ce kasa da minti daya mm. wata shawara gare ki ga matasa to shawara ta shine Eh, a dinga kayan nesa ba a yi yanzu yanzu ne in hankali ya tashi a ce mm. an daga hankali ba mm. dole in wani ya yi sama wani dole ya sauka kasa saboda a mm. samu jituwa kuma a samu daidaitawa shi yasa in aka ce eh, in zuciya ta ɓaci to hankali ke nemo shi to saboda haka hankalin zai dinka nemo zuciyar nan a wani lokaci kuma a ƙara haƙuri da duk abubuwa na zamantakewa a rayuwa. to haka yake mun gode hafsat sosai Allah ya huta gajiya mun gode sosai da kankanin lokaci kuma kin ansa to to to hajjiya <laughs> mun gode haka Hafsat mm. Muhammad Baba kenan shugabar kungiyar mata da yara a mm. Kaduna ta Global Initiative for Women and Children kenan kuma eh, ta kwamishinan mata ta jihar Kaduna ce a eh. yanzu haka to kin ga duk tsokacin kenan ana kawo musu kukan an ma fa gashi nan da fatan matasa sun ji. Amin. Eh to kefa yanzu me ba kya so yanzu anan kallon microphone ko ko kallon injiniya na dago miki hannu ke ki magana. Injiniya na dago min hannu kai in eh, yi magana wai lokaci na ya kure. Lokaci shine abinda ba mu samu kuma dole mu tashi tunda lokacin yayi. <laughs> to yanzu ka da aboki Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara amadu da Maryam Bugaje da ta hada mu da ku a shafinmu na Facebook Live nake cewa mu zama lafiya mu kasance cikin kwanciyar hankali da lumana da fatan za mu haɗu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance. ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba